فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان kuma a cikinsu da akwai mataye waɗanda ba sa ganin kowa sai mazajensu kaɗai kuma wani mutum ko aljani bai taɓa kusantar su ba in ba mazajensu ba